ولو ترى اذ فزعوا فلا فوت واخذوا من مكان قريب ya kai wannan manzo da a ce za ka ga lokacin da waɗannan masu karyatawa suke razana a lokacin da suka ga zabar Allah ranar alkiyama kuma ba su da wurin gudu da wata mafaka da za su fake a cikinta sannan aka kama su a wuri mai sauƙin kamu da za ka ga haka da ka ga abin mamaki.